ita wannan rigima da ake a cikin gari a kan ƙungiyoyin addini sai dai in mutum ne ya sa kansa a cikin wannan rigima domin mu yanzu al'umma ibrahim da me za mu ji da shugabanni da suke ɗaɗana mana talauci da yunwa da fatara da rashin magani a asibiti da rashin hanyoyi eh da rashin wuta to kuma sai mu zo mu kuma bin ta malamai su ringa raba kawunan mu ka ga makoci da makoci gaba wa da kani gaba tsakanin ɗa da uba gaba a kasuwa gaba da me za mu ci kuma idan ka kalli malaman nan haɗuwa fa suke a gidan gwamnati su karɓi 'yan dubu-dubu tare su yi sallah tare su ci nama tare mu kuma su zo su ringa raba kawunan suna dasa mana gaba suna dasa mana iyayya to da me za mu je shin da shugabanni jagororin shugabanni za ji ko kuma da malamai da suke raba mu? don haka ni abin da nake bawa 'yan uwanmu matasa